A yayin da aka gudanar da ranar naƙasassu ta duniya a ranar Lahadin nan da ta gabata, wato uku ga watan Disamba, a Najeriya nakasassun sun ci suna cikin wani yanayi na rashin samun kulawar da ya kamata daga mahukuntan ƙasar duk da yake dai bayanai sun nuna cewa akwai tanade-tanade daga gwamnatocin jihohin Najeriya da suka ci suna yi ne domin inganta rayuwar nakasassun. amma har yanzu bai hana su yin ƙorafin rashin gani a ƙasa ba. A can jihar Kano, abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwari ya ce na ƙasa sun an yi masu ta leƙo ta koma ne a ranar Lahadin nan da ta gabata. Cewa za a hallara ta amfani da wannan rana za a ba su wani wato kayayyakin tallafi na sana'o'in dogaro na kai. Ma abin mamaki shine bayan da suka hallara a wurin da aka ce za a yi taron a nan dai suka yi ajiya babu uh, alamun jami'an gwamnati babu su a ƙarshe suka watse uh, wannan ya jawo koke-koke da korafe-korafe amma su ɓangaren gwamnati abin da suke cewa suna hidindimu ne na tarabar shugaba A can jihar Sokoto kuwa Murtala Faruk Saninna ya ce duk da yake a baya akwai wasu ‘yan kudaden alawus alawus da ake ba su, amma har yanzu bai hana su yin korafi ba. Suna da abin da Shi kuwa Hassan Umaru Tambuwal daga Ibadan ta jihar Oyo ya ci gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya suna kula da nakasassu amma 'yan asalin jihohinsu. Gwamnatoci a jihohin kudu maso yammacin Najeriya gwargwado suna taimaka ma nakasassu domin yawanci ma suna musu gidaje. Na yanzu ah, kana nufin ba su korafi sosai ke dan a wannan yanki. Idan an ce ma dan asalin wannan yankin ne Malam Awal Ahmad shi ne shugaban kungiyar guragu a jihar Niger ga abin da ya shaida mun akan halin da suke ciki a jihar Niger. Sau da yawa za ka ga ana kafa kwamitoci da suka shafi mu na kasassun to amma ba a ɗaukar shugabannin na kasassu a sa a cikin al'amari sai dai su ga ana yi. To sai dai a can jihar Kaduna lamarin ya sha bambam. domin kuwa isa lawar ikara ya ce har da mukami gwamnatin jihar kaduna ta baiwa wani makaho wato abubuwan gwamnatin mara nasiru ta yi na ɗaya shine samar da gurbi a cikin gwamnati wanda aka ba makaho mukami a matsayin mai ba gwamnan shawara kan harkokin da kasassu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya